إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة عبده وابن عبده وابن أمته ومن لا غنى له طرفة عين عن فضله ورحمته واشهد ان نبينا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله رحمه الله للعالمين وقدوه العاملين ومحجه السالكين صلى الله وسلم وبارك وانعم عليه وعلى اله الساده الطاهرين وعلى اصحابه الغر الميامين والتابعين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله فاتقوا الله رحمكم الله واعلموا أن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور مودثاتها وكل مودثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وما قل وكفى خير مما كثر وألهى وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه واعلموا أن الله غفور حليم أيها المسلمون الناس معادن مختلفة وأصناف متعددة وطبائع متفاوتة وغرائز متغايرة كل يميل إلى من يوافقه ويسبو إلى من يشاكله ويحن إلى من يماثله الأضداد لا تتفق والأشكال لا تفترق فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال الأرواح جنود مجندة ما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف أخرجه مسلم في صحيحه والجود بالمودة من كريم البذل والبوح بالمحبة من جميل الفضل وقصرها على أهل التقوى دليل على العقل فالعاقل الحصيف من يخاطل من يخالط الأفاضل ويعاشر الأماثل لا يصافي غريبا حتى يصبر أحواله ولا يؤاخي مستورا حتى يكشف أفعاله فإن المرء موصوم بسماء من قارب موصوف بأفعال من صاحب فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الرجل على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل أخرجه أبو داود والترمذي ومعنى الحديث فليتأمل وليتدبر أحدكم من يخالط فإن رضي دينه وخلقه خالا خالله وإلا صارمه وباينه فإن الطباع تعدي وصحبة السوء تغوي ومن جميل ما نظم ابل الرجال إذا أردت إخاءهم وتوسمن أمورهم وتفقد فإذا ظفرت بذي الأمانة والتقى فبه اليدين قرير عين فاشدد ويقول القرافي ما كل أحد يستحق أن يعاشر ويصاحب ويصارر عاشر أخ الدين كي تحظى بصحبته فالطبع مكتسب من كل مصحوب كريه آخذة ما تمر به نتنا من النتن أو طيبا من الطيب ولا تجلس إلى أهل الدنايا فإن خلائق السفهاء تعدي قال أبو حاتم رحمه الله ومن يصاحب صاحب السوء لا يسلم كما أن من يدخل مداخل السوء يتهم وقال أعرابي مخالطة الأنذال والسفلة تحط الهيبة وتضع المنزلة وتكل اللسان وتزري الإنسان وقال شريك بن عبد الله النخعي رحمه الله كان يقال لا تسافر مع فاسق فإنه يبيعك بأكلة وشربة ووعظ الخطاب بن المعلى ابنه فقال إياك وإخوان السوء فإنهم يخونون من رافقهم ويحزنون من صادقهم وقربهم أعدى من الجرب ورفضهم من اكتمال الأدب وقيل الجليس الصالح كالسراج اللائح والجليس الطالح كالجرب الجائح وأفضل من ذلك قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيما رواه البخاري ومسلم من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه إنما مثل الجليس الصالح وجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير فحامل المسك إما أن يهذيك وإما أن تبتاع منه وإما أن تجد منه ريحا طيبة ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه ريحا منتنة فزايل أهل الريب ونع عن أهل الفسوق وصارم أهل الفجور وأعرض عن أهل السفه والتفريط فكم جلبت خلطتهم من نقمة ورفعت من نعمة وأحلت من رزية وأوقعت في بلية ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا قال الشاعر ومن يكن الغراب به دليلا يمر به على جيف الكلاب ومن قاده أهل الزيغ والفساد والعمى عض على يديه تحسرا وتأسفا وتندما ويوم يعرض الظالم ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتى ليتني لم اتخذ فلانا خليلا لقد اضلني عن الذكر بعد اذ جاءني وكان الشيطان للانسان خذولا فيا فوز من وعى ويا سعاده من الى ربه سعى بارك الله لي ولكم في القران العظيم ونفعني واياكم بما فيه من الايات والذكر الحكيم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 zulqa'da shekara ta 1437 wadda ta dace da sha biyu ga watan agusta na shekara ta 2006 ta yi magana ne dangane da abokin kirki wannan hudu ba ciko ce ga hudubobi na baya da muka yi a shekaru daban-daban kamar hudubar hali na gari da hudubar aiki nagari, da hudubar gyara gidanka ma'ana tana cikin silsila ta hudubobin tarbiyya waɗanda ya kamata mu tarbiyyantar da kanmu da su ya kuwa al'ummar musulmi idan muna hulɗa da mutane yau da gobe za mu karanci cewa ba dukkan mutane suke ƙabila ba ba kuma dukkan mutane suke habila ba ba dukkan mutane ne suke mutanen kirki ba su imani ba ba kuma dukkan mutane da suke fajirai ka gararru fasikai ba su ko mutane kamar tsuntsaye ne kowa kukan gidansu yake yi inda mumini dubu za su taru wuri guda a samu fasiki guda a cikinsu idan wani fasiki na biyu ya zo ba zai zana ko ina ba sai wurin da wannan fasikin yake zaune haka inda fasikai dubu za su taru akwai mummuni guda a cikinsu idan mummuni ya zo ba inda zai zauna sai kusa da ɗan uwansa mummuni kowa yana buƙatar aboki na kwarai daga cikin mutanen da yake tare da su <clears throat> shi yasa za ka ga a cikin abokanka wani ya fi wani kusanci ka fi son wani akan wani ka fi yarda da wani akan wani mutane ba su zamo iri guda ba a cikin dubu manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya zaɓi sayyidi abubakar siddiq lokacin da zai yi hijira daga makka zuwa madina kuma ya sanar da shi lokacin da abubakar ya nemi izinin sa ce zan yi hijira mafi yawan mutane sun tafi zan kama hanya manzo Allah ce ka jira ina neman izini daga wurin Allah sai da aka nemi izinin Allah sannan aka sa abubakar ya raka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda kusancinsa da cancantarsa da dacewarsa ta wuce kusanci da cancanta da dacewar sauran sabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ga wannan matsayi malamai suna cewa ba ka gane aboki sai lokacin da ka shiga wani hali mawuyaci da larabci suna ce as-sadiq waqta dhiq abokin kwarai ana gane shi ne lokacin wahala inna akhaka al-haqqa man yas'a ma'ak ومن يضر نفسه لينفعك ومن إذا ريب الزمان صدعك شتت فيك شمله ليجمعك دون وانك نقسكيا من يسعى معك ولا تفير كنت زمان دينا تفير تاردك ومن يضر نفسه لينفعك وان زي يدي يديه تدك سدنك أنفانا ومن إذا ريب الزمان صدعك وان إذا مسألة الرأيوات تدبيبيك shatta tafi ka shamlahu duk sai ya kwance notuttukansa le ya jima ya daddaure ka nawa ne cikin abokai suke zama haka aboki na gaskiya shine abokin da aka yi shi don Allah abokin da aka haɗu masallaci abokin da aka haɗu makaranta abokin da aka haɗu wurin harka ta addini wanda idan ka yi kuskure zai gyara ma idan ka yi daidai zai taimake ka idan ka kauce zai maka nasiha wanda zai kama hannunka zuwa hanyar aljanna shi yasa a cikin mutane takwas mutane bakwai da allah tabaraka wa ta'ala yake musu inuwa da inuwarsa ranar alkiyama ranar da babu wata inuwa in ba ta allah ba akwai wa rajulani tahabba fillah ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi mutane biyu waɗanda sun yi soyayya don allah haɗuwarsu don Allah ne batsewarsu don Allah ne ina kuka fito masallaci ina zakuna makaranta yaushe me ya shedul ɗinku da gobe zuwa wa'azi gatafa mitin don diba yadda za a taimaka ma addinin musulunci wannan shine aboki mafifici daga cikin abokai annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya buga mana misalin aboki na kwarai da mugun aboki ya ce masalul jalisi salih wal jalisi su كمثل صاحب المسك ونافخ الكير abokin kwarai da mugun aboki misalin su kamar mai sai da turare da mazugi ko makeri wanda yake a mazuga yana, hura wuta ya shi dai wannan mai sai da turare in kana tare da shi ko ka sa kudinka ka saya yanzu nan ka samu turaren da ya maka kanshi baka sha ka saya ka karo da shi ko ka karo da shi ba ya ce koya in maka ya baka kyauta ya ce duk in ba a yi guda ba za ka ji ƙanshin ka ƙaru ko baka ƙaru ba ya ce shi kuma wannan ko bai ƙone ma riga ba to labudda hayaƙi sai ya zo ya dame ka ko kuma wata yula ta wuta ta taso ta faɗa a fuskar ka ko a rigar ka manzo Allah ce kuma ko babu komai zaka ji warin makera da take tattare da shi wannan yana nuna kenan aboki na gari shine wanda zaka karu da shi aboki na gari shine wanda zaka amfana da shi ba shine wanda zai bata maka lokaci ba wani bawan Allah ya yi ɗansa wasici lokacin mutuwa ya ce ya kai ɗana ina maka wasici idan kana son abota in kana son aboki ka nemi aboki mai waɗannan sifofi idan aratta suhbata insani فاصحب من إذا خدمته صانك وإن صحبته زانك واصحب من إذا مددت يدك للخير مدها وإن رأى منك سيئة حسنة عدها وإن رأى منك سيئة سدها هي إيه أبو تا دوندا إذا خدمته صانك إن kai masa hidima in كيشي زي باكا كاريا زي كاريا zai kare ka ba wain sahibtahu zanak zama da shi zai zama ado a gare ka a ce ai abokin su wani ne ya zan abin alfahari ne gare shi sannan man idza madatta yadaka lil khairi maddaha in ka miƙa hannunka ga alkhairi zai miƙo nasa a tafta ne wa in ra'a minka hasanatan addaha da ya ga aikin alkhairi zai ce ɗaya in kai wani biyu ya ce biyu in kai wani ya ce uku yana lissafa ayyukanka na alkhairi wata rana sai ya tara ya ce wani yana kaza yana kaza yana kaza yana yabonka wa in ra'a minka sayyi'atan saddaha in ya ga wani aibin ka sai ya toshi gobe ba zai faɗi ba wannan shine aboki na hakikani wani daga cikin salaf magabata yana cewa alaikum bi ikhwani sidq fa innahum zinatun fi rakha wa ismatun fil bala fal akhyarul abrarul atqiya idha wujidu fi mujtama'in jazabu ashbahahum aw jazabu ilaihim wa sara tayarul mahabbati bainahum wanda ma Allah ya ce alaikum bi ikhwani sidq ku samu abokai na gaskiya abokai na haƙiƙa ne domin fa innahum zinatun fil raha wa ismatun fil bala lokacin da kake cikin nishadi lokacin da kake cikin yanayi na kwarai to su ado ne gare a ce wane da abokanka ne ci gaba ne gare ka idan bala'i ya sauka huma isbatun fil bala su za su kama hannunka su za su fidda kai in za ka yi kure su za su gyara maka in za ka yi tuntube su za su ɗaga ka in ka faɗi ƙasa su za su yi tsaye su tashe ka ya ku uwa musulmi aboki na gari ba a sayansa aboki na gaskiya ba a sa kuɗi a saya duk abokin da za ka sa data ta naira ɗari ka lalubo shi ta facebook latsa guda ya zama abokinka ko ka jawo shi a wani group na whatsapp nan take ya zan ka to wannan fa ka sani ba aboki ne wanda za a ba aminci ba wani aboki ne wanda ya kamata mu ɗauka abokan tafiya mu ɗauka abokan rayuwa su ne abokan da suka suka haɗa waɗannan sifofi da za mu faɗi na farko ku yi musharakan soyayya kai da shi yana son ka kana son sa ka yarda da gaskiyar masoyinka ne ya yadda kai masoyinsa ne na biyu ya zan mai iya riƙe maka sirri mai faɗa maka nasa sirri duk wanda bai iya faɗa maka sirrinsa to fada waya ya riƙe naka haka duk mutumin da ka kai masa sirrin kayan, ka kai masa shi gobe ka ji shiru ka ji ya kaji yaɗa shi to fa ba abokin sirri ba ne idan ba zai faɗa maka nasa sirri ba ba zai riƙe naka sirrin ba na uku ya zan mai shawara da kai mai karɓar shawararka idan lalura ta same shi yakan tuntuɓe ka wani me ka gani kai ko idan taka ta samu ka shawarce shi zai ce to ni ina ganin kaza kada ka zama mugun aboki mai ma da bugun ya shawara idan kai haka wata rana kanka abin zai kare wata rana wani ya yi fada da matarsa bisa tsautsayi aka zo daidai da ajali ya yi mata wani wawan bugu sai ta faɗi ta suma yau take tashi gobe take tashi ashe mutuwa ta zo ajalin ta ya rasa abin da yake masa daɗi sai je wurin wani amininsa annan aminin nasa mugu ne sai ce wannan lamari mai sauƙi ne ka tsaya kofar gidanka kawai ka samu saurayi kyakkyawa ka yi masa wayo ka shigo da shi gidanka sai ka kashe shi sai ka aji gawarsa kusa da ita sai ka je ka kira 'yan uwanta ka gaya masu cewa ka tarar da su tare suna fasikanci ka kasa hakuri ka kashe su subhanallah alazim wani aboki ya yi haka ya kuma kira 'yan uwanta suka yi dana su ne suka yi bakin ciki suka yi kuka suka ɗauki 'yan uwansu suka roƙe shi don allah ya rufa mata asiri ya yi musu halin arziki kada duniya ta ji wannan labari sun ɗauka gaskiya ne bayan sun ɗauki yar uwarsu shi kuma ya rasa yadda zai da wannan gawa ya zai yi sai ci tuburin koma ne na ya sake shawara aboki ci ta abin da ya fi kawai mu bari sai dare ya yi mu je bayan gari mu rufe shi dare ya yi ya zo aka buɗe gida ya shigo aka buɗe daki aka kware labule yana shigowa ne zai gani sai ya faɗe su ma ashe ɗansa ne ramin mugunta kenan in zaka gina shi gina shi gajere sannan kai aboki na kwarai mai azaka ga alheri mai sa kai nadama da abokin kirki ne mai zai ce masa zai ce wani ka ji tsoron Allah to me za ka yi wannan abu ya riga ya faru ka kira yan ka faɗa musu gaskiyar abin da ya faru in kisasi in diya in neman afuwa don wannan tsotsayi ne an san mutum bai kashe matarsa da ganga aboki na kwarai shine wanda yake faɗa maka gaskiya ya maka nasiha kuma idan ka ga kuskurensa ka jawo hankalinsa zai yadda da kuskurensa ya karbi nasiharka aboki na kwarai shine wanda yake kariyar mutuncinka a lokacin da kake nan da lokacin da baka nan shi ne wanda yake ɓoye aibinka a lokacin da kake nan da lokacin da baka nan aboki na kwarai shine wanda baya bibiyar ayyubanka wanda baya leƙin asirinka duk mutumin da yake leƙin asirinka wata rana sai ya tona shi aboki na kirki shine wanda in ya lura zai ga asirinka sai ya kawar da kansa aboki na kwarai shine wanda yake taimakon ka lokacin da ka bukata shine wanda in kana cikin wani hali zaka iya kai masa kuka aboki na kwarai shine wanda yake taya ka murna idan abin murna ya same ka lalle ka gani ka fuskar cewa lallai wane yau yana nishadi yana jin daɗi alheri ya same ni sannan kuma yake bakin ciki lokacin da ka shiga damuwa ba abokin kwarai bane wanda yake shan mata ya koyi wa musulmi da yawa aboki na kirki yakan fi dan uwa laraba sukan ce rubba akhin laka lam talidu ummuk da yawa dan uwan da ba uwarka ta haife shi soyayya da aminci saboda Allah su hada ku amma ya zama mai matukar amfani gare ka fiye da yan uwanka da danginka ba wai a nan duniya ba ko a alkiyama aboki na kwarai amfani gare shi hadisi ya zo cewa idan yan aljanna suka shiga aljanna in wuta suka shiga wuta wani zai duba ya yi binciken abokinsa bai gan shi ya duba ko ina cikin aljanna baya nan sai ya daga hannu ya roƙi Allah ce ya ubangiji wani tare muka yi tikafi ya ubangiji wani ke raka ni in je asibiti duba marar lafiya ya ubangiji wani shi ya ɗora ni ka hanyar kaza ta alheri ya ubangiji na duba cikin aljanna ban gan shi ba Allah ta'ala ya zaɗe ire-iren waɗannan masu abokai da ba su gan su ba ya ba su izini ya ce ku leƙa cikin wuta duk abokina ko da ke da ƙwayar zarra na imani na muku izinin ku fito da shi ku shigo da shi aljanna ashe aboki na ƙwarai ba duniya ba ko a lahira yana da amfani ke sa alhassan albasri yake cewa rahimahullah istaksiru fil asdiqai almu'minin fa inna lahum shafa'atan yawm alqiyamah ku yawaita abokai mummunai na kirki domin a ranar alƙiyama ce to suke yi Allah ta'ala ya gaskata wannan magana inda ya ce al-akhillau ba'dhum ba a ba'dhin aduwwun illa almuttaqin masoya badadai masu tsananin soyayya a duniya wanda suka cuɗanya da juna a duniya a ranan nan ranar alkiyama ba'dhum li ba'dhin adu sashen su kiyayya da suke ga sashi adawa suke yi da juna illa almuttaqin sai basu tsoron Allah masu tsoron Allah da ke soyayya nan duniya to lallai soyayya su za ta dore ranar alkiyama abokin shan giya ranar alkiyama maƙiyi ne abokin caca ranar alkiyama maƙiyi ne abokin zuwa dadiro ranar alkiyama maƙiyi ne abokin sata ranar alkiyama maƙiyi ne abokin zalunci ranar alkiyama maƙiyi ne wa haka za duk wani ta'addanci da bala'i da kake da abokinka to ranar alkiyama barranta zai yi da gare ka <coughs> ya za ka yi aboki na kwarai ya za ka zaɓi abokai da farko yana da kyau mutum ya rinka karanta yanayi kafin ka yi aboki a makaranta ka karanci yanayi yanayin makaranta kafin ka yi aboki a wurin aiki ko a ofis ko a wurin tafiya ko ina ne ma ka yi nazarin mutane kada ka yi gaggawar yin aboki amarya idan an kai ta gidan miji kai ta yi sauran yin kawaye cikin makauta ta fara ta kwantar da hankali ta karanci ɗabi'un mutane tukuna daga su wane ne suka yi daidai da ita abokan social media da yawan su kura ne da fatar akuya wani ka shekara bakwai kana hulɗa da shi a matsayin namiji ashe mace ce wata ka shekara biyar kana hulɗa da ita a matsayin mace ashe wani ƙato ne ɗan uwanka amma fa akwai na ƙwarai shi yasa zaka iske social media ba abinda bata tattara ba yan shi'a suna da groups ahlus sunna suna da groups akwai mimbarin malamai akwai dandalin yan kasuwa akwai dandalin 'yan siyasa kowa da irin nasa to falyanzur ahadukum man yukhalif duk da group ka rinka zaɗin wani group za ka shiga wani group ne yake da amfani gare ka wani ne baya da amfani gare ka a kullum in zaka ka ɗauki aboki ka nemi wanda manufar ku ta zo iri ɗaya sha'awar ku ta yi kama abin da kake so shi yake so sannan kullum ka fifita abokin da za ka ƙaru da shi wanda in ka zauna da shi za ci gaba akwai wata fa'ida da zaka samu kada kai abota da mara ladabi in muka lura daga cikin babban hatsarin miyagun abokai akwai abin da ya faru ga abu talib babban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai yi da shi ba ya musulunta a ƙarshen rayuwarsa ya yi imani da musulunci har ƙarƙashin ƙuryar zuciyarsa kuma ya faɗa da baki ya ce ودعوتني وزعمت أنك صادق ولقد صدقت وكنت ثم أمينا كاكراني كتي كان هذا قسكي هو والله ده قسكي كي كي ني قسكي يعني كما تشولين الله أمن تتيني كي تميسا بذاك فرت لا إله إلا يتي لولا الملامة أو إذار مسبة لوجدتني سمحا بذاك مبينا أبو كينك يقولوا سشماتيني abokaina nake gudun su ga laifina abokaina ne ba ni so su zarge ni kaga ashe miyagun abokai sun yi masa mugun hali kowane irin mutum kake kada ya samu aboki daidai da kai amma a kullum nemi abokin da zai aza ka ga gyara ba abokin da zai kara maka banna ba kada ka zama gidiyan ga william kun san labarin gidiyan da william william barawo ne dan ingila dan sane ne mai yankan aljihu kullum ya fita abin da yake bashi mamaki yan sanda ingila kamar sun kama masa kyamara da ya zura hannunsa aljihu ya jawo alabai sai ga dan sanda ya rike masa hannu sai ce to ya kamata in canza sheka ingila ba ta zaunuwa sai ya ce tashe koma amerika ya kwana biyu yana bin jama'a yana kiran hankalinsu don ya yi sata rana ta uku ya sa hannunsa aljihu ya jawo alabai sai ya riƙe hannunsa sai ce sorry police it's a mistake kuskure ne yi ba sata ce zan yi ba sai ce kwantar da hankalinka ai ni ba polis ba ne ni ma barawo ne irinka ta amma wannan sata da kake ya bata da amfani nan take asirinka zai tono kuma ga ta da wahala yace ka zo in koya maka sata halastacciya subhanallah ga professional barawo sai ya je da shi suka je gidan wani mai sai da giya bayanan suka buɗe gidan suka shiga su shiga nan su shiga nan sai ga wani akwati ko da aka ɗauko akwati aka balle sai ga tarin dala dala amurka sai william ya ce to ka ga mun samu sa'a mai maza mu fita sai ce ba ruwanka sai aka kawo akwati babban falo sai aka buɗe ga kuɗi aji ya ce ɗauko mana kwalaben giya guda uku ya zuba wannan ya zuba wannan ita ma wannan sai a ɗan zuba wato duka kwalaben guda uku an sha kenan ya ce ɗauko rediyo ka kunna mana disco suna shan giya suna rawa william ya ce ba mai girin fa zai kama ce ina ruwanka karatu kake yi ga mai karatun sata jama'a to haka har mai gida ya iso mai gida ya shigo sai ya zabu da ya ɗauki bindiga gida ya kamar bai san da shi ba suka yi ta masha a su sai ya lura lalle fa waɗannan fa al'amarin nasu ya wuce makaɗi da rawa sai ɗauki wayar sata salula ya buga ma 'yan sanda suna nan suna shan giyarsu suna rawa har 'yan sanda suka shigo sai ce waɗannan ne na isko sun ɓalle gidana sun shigo su akwati na kuma sun zo suna shan giya cikin gidana suna so su sace mini kuɗi 'yan sanda suka ce ya aka yi gidan ya ce ba gaskiya ba ne shi ya gayyato mu na mu abokansa ne caca muka yi gagiya nan muka sha mu uku mun cinye shi waɗannan kuɗin mun ci ya fidda bindiga ya ce wallahi sai ya kashe mu yan sanda suka diba suka ga kwalabe uku na giya suka ce to ba ka da gaskiya don haka ku ɗauki kuɗin ku maza ku fita sai gini ne ce in muka fita wallahi bin mun zai iya kashe mu suka ce to ku je mu muku rakiya to ka ci professional barawo mugu ya kuma musulmi kullum mutum ya nemi aboki wanda wato zai lura da shi ga ayyubansa ya gyara masa su idan za ka yi abuta da mutane kai ma ka yi ƙoƙari ka zanna kwarai a gare su ka zama wanda in an zauna da kai ake ƙaruwa kada zan kullum kai ke nema waɗanda ake karuwa da su kai in an zauna da kai ba a ƙaruwa da kai kada kai aboki wanda zai rinka faɗa maka abin da rayuwarka take so wanda zai nemi mai maka daɗi musamman in kana shugaba ko mai mulki ko mai tafi da al'amuran jama'a ka rinka neman mai tsage ta mai faɗa maka gaskiya tsakani da Allah ya ku uwa musulmi mu lura da abokan 'ya'yanmu mu lura da ƙawaye da abokane na iyalanmu da yawa mace ta kirki ƙawaye ke lalata ta da yawa ɗiyan kwarai a makaranta ko a wurin aiki ko a unguwa lalatattu suke lalata ta da haka mu lura da kawunanmu mu lura da iyalanmu Allah tabaraka ta'ala ya ce ayyul ladina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara ya Allah kai mana albarka ya Allah ka kyautata rayuwarmu ka inganta ta ya Allah ka saukar da aminci da zaman lafiya da kwanciyar hankali a cikinmu mu ya Allah kai mana jagora ga al'amuran rayuwarmu Allah kai mana taka dabara kada ka bar mu da tamu ya Allah kai mu shugabanninmu jagora zuwa ga alkhairi kai mu malaman jagora zuwa ga faɗin gaskiya kai wa mu jagoranci zuwa ga taimako da hidimar addinin musulunci allah ka gafarta mana ka gafarta mu iyayenmu ka sa ƙarshen mu yayi kyau ka sa mu cika da kalmar shahada ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم واعف عنا يا مولانا انك عفو كريم عباد الله ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه وعلى ان يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون